This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na yamma. yanzu ma grace alheri abdu ce tare da aliyu mustapha sokoto daga birnin washington dc muke farin cikin sake saduwa da ku bayan labaran duniya za ku ji matakin da kungiyar ecowas ta ɗauka na rage wahalhalun tafiye-tafiye tsakanin membobin kasashen sai kuma hira da muka yi da ɗaya bugarga ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu dakon man fetur na ƙasa a najeriya da ke yajin aiki batun kuma da muke so mu ji da ku a kai kenan a matsayin ƙasa mai arzikin man fetur menene kuke gani dangane da matsalolin da ake samu da ke kai ga irin waɗannan yajin aikin kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a barkamu da wani. an kai ƙarshen mamayewar da 'yan taliban suka yi wata makaranta a ƙasar pakistan inda suka kashe mutane a da 141 galibinsu da 'yan makaranta yau talata ne matsayin kan duk ke sanye da kayan soja daure da bamamai a jikinsu suka je suka auka ita makarantar ɗin da aka ce tana da kama da makarantar kuratan soja a garin peshawar can arewa maso yammacin ita pakistan ɗin. kafofin soja suka ce 132 daga cikin wanda aka hallaka din duk yara ne dalibai da shekarunsu na haihuwa ba su wuce tsakanin 12 da 16 ba kuma ko su bayan ɗaliban ana kyautata zata an kashe malamai da ma'aikatan makaranta kamar su tara ha kuma wani hafsan soja major general asim salim bajwa ya gaya wa taron manema labarai cewa ma'aikatan tsaro sun kashe bakwai daga cikin maharan sun kuma fitar da duk kiwon da aka shuka a cikin ita makaranta din. tuni dai kungiyar ta pakistan ta taliban ta fito ta dauki nauyin kai wannan harin da bada hujja cewa ta kai shi ne domin ta cire haushinta akan hare-haren da sojan pakistan suke ta kai wa mutanensu da ke can yankunan arewa maso yammacin ita pakistan din kusa da inda ta yi iyaka da afghanistan a halin yanzu kuma a yau talata ne a ƙasar yamal kuma wasu bamamai guda biyu suka tashi har suka kai ga wata motar safa da ke dauke da dalibai suma nan ma aka kashe mutane 25 da suka hada da akalla dalibai 15 wasu kafofi sun ce wannan harin da ya faru a kusa da wani wurin 'yan shiya suke dab da taro dama a auna shi ne kan gidan shi madugon 'yan shiya din da ke rada can yankin albaida da ke tsakiyar wannan kasa ta yamal kafofin dai sun ɗora alhakin kashi kuma wannan farmakin a kan ƙungiyar alka'ida hukumomin ƙasar saliu sun ce za su suma bin gida-gida a babban birnin ƙasar wato freetown su zaƙuri mutanen da ke ɓoyo domin kada a san suna ɗauke da cutar nan ta ebola yanzu shi birnin na freetown yana ta ɗaukar hankalin jagabannin kasashen afirka ta yamma saboda ganin yadda ake ta kamuwa da ita wannan cutar a cikin shi domin an ce daga makon farko na watan disamba nan kaɗai zuwa yau mutane kamar ɗari da talatin suka kamu da ita cutar ta ebola a cikin garin wanda kuma wannan kamar silisi ɗaya kenan na ɗaukacin dukkan mutanen da ke da cutar a ita ƙasar ta saliyo baki ɗayanta a jawabin da ya dangane da haka ne shugaban saliyo ɗin ernest bai kuroma da ya kira kan mutanen freetown cewa kada su ɓoye mutanen da ba sa da lafiya to kuna ji labaran duniya daga sashen hausa Murar amurka a washington kafofin watsa labaran rasha kuma sun ce shugaban rasha ɗin vladimir putin ya umarci 'yan majalisar dokokin ƙasar shi su soke 'yancin da suka baiwa sojan rasha da dinga tsoma bakinsa a harkar rikicin ƙasar ukraine rahotanni sun ce yau talata ne shugaban ya bada wannan umarnin ga majalisar dattawan ƙasar tashi kuma tun jiya ashe da maleci na litinin din jiya din shugaba barack obama na nan amurka ya buga shi shugaba putin waya yana roƙonsa ya taimaka wa shugaban ukraine petro poroshenko ya cimma ƙudurinsa na ɗaukar matakan kawo ƙarshen zaman ɗarɗar ɗin da ake a cikin ukraine matakan da aka so mu ɗauka daga yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tun ranar juma'a a jiya ne ɗaya daga cikin kwamandocin su 'yan gaban goshen rasha ɗin da ke goza yakin da sojan ukraine shi ma ya ba da tabbacin cewa za su yi aiki da wannan tsage ta faɗan da shi shugaban furoshen kuɗin yake nema To bari mu ta muku labarin wato rikicin da kamfanin jiragen saman fasinjan ƙasar Koriya ya shiga wanda zai sa kila dakatar da wasu ma'aikatansa daga aiki saboda sun jirkinta tashin ɗaya daga cikin jiragen nasu bayan da wata babbar darekta ta nuna rashin daɗi da irin gyaɗar da aka bata a cikin jirgin. a yau ne ma'aikatan sufurin wato ma'aikatar sufurin jiragen sama kore kai ta fara duba irin wannan matakan horo din da za ta dauka kan kamfanin na kore iya saboda wannan shashancin da ta nuna ha kuma jagabannin ma'aikatar sun ce san aika sunan ita wannan darakta din da ta cikin rikicin ana kiranta heather cho zuwa hannun lauyoyi domin a gani ko za a kai ta kotu matar wai ta yi ta zagin mutane ne ba ma su fasinjoji ba kaɗai har da su ma'aikatan jiragen saboda ta nuna rashin jin daɗin gida da aka bata kuma ba wai gyaɗa ba ce ta bata mata rai gida aka bata ita ne a cikin leda maimakon faranti shine bai mata daɗi ba wannan aka ce zai iya janyo a dakatar da tashin jiragen koriya har na tsawon wata daya da kuma tare da lamulan biyu labaran duniya kenan kuka saurara al'umman kasashen yammacin afirka za su fara amfani da katin zamani na biometric wanda ake sa ran zai rage wahalhalun da mutanen yankin ke sha yayin tafiye-tafiye cikin kasashen wanda kuma ake kyautata zaton zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro a kasashen na kungiyar ecowas wakilin mu baba yakubu makeri ya zanta da ali alasan da aka fi sani da ali fadama wani direba a tashar agege mongoro ta birnin iko Eh, wannan kan zai fi tasiri a kan passport saboda yawan matafiya passport ɗin da suke amfani da shi na ɗaya wannan nan baya son kullum ana buga mai tambari a ciki sannan ko yana bukatar a buga mai ma wahalun da ake fuskanta kamin a buga wannan tambarin dangane da kuɗi da wasu wulakanci dai na ma'aikata kan hanya yasa wannan id card ina ganin zai fi tasiri. da ko yalla da gaske ne akwai wahala da matafiya suke sha a kai kawo a kasashen ecowas. eh to matafiya da hakika suna shan wuya sabida ma'aikatan da ke kan hanya Ka san faranshi har zuwa cikin najeriya wato ko da takardun tafiya ma sai sun tasiye ka kuɗi dai kuma kuɗin ba za a ci ga abin da za a biya ne a'a sai dai in sun raina ma kuɗi aljihun kama duka sai sun kare da yake bata shawara akan tasirin wannan kati Ali Fadama cewa ya yi. abin da ya sha kamo tun daga sama in dai suka yi kokari suka bari ma'aikata suka fahimci cewar matafiyan nan fa duk abu ɗaya ne abin da ya kama wannan wasan nan gaba ɗaya in dai suka bari suka fahimci wannan to kenan amma in dai kai ba dan wace kasan ba ce in dai ka zo wucewa to dole sai sun wahal da kai mutumin ghana zai sha wuya a togo mutumin togo zai wahala hannun yan benin haka dai har tafiya shi sa wannan dai kan alhamdulillah in dai an samu bukata za ta biya a gani na to ko kuma direbobi ko kuna fuskantar irin wannan matsala na wurin jami'an tsaro da kuke ratsawa a hannunsu? Eh kwarai kuwa tun da bayan mun bar iyaka an shiga cikin ƙasa misali bene to ko ina kake tafiya, sai ma'aikaci ya tsayar da kai ya saukar da fasinja an wulakanta su su ba da id ko menene dai haka dai za a ta wahal da matafiya har sai an kai bodan sama na najeriya cikin najeriya kuma haka ali alhassan kenan da aka fi sani da ali fadama na tashar ghana a agege mangoro a Legas. wannan mataki na raba katin zama dan asalin yammacin afirka ya biyo bayan shawara ce da majalisar ministoci na kungiyar Ekowa suka suka bayar a zaman su na cikin saba'in da uku a birnin Abuja a ƙarshen makon jiya. Ministocin sun nemi aiwatar da wannan aiki a cikin shekarar dubu biyu da goma sha shida a kan tashin jarrabawa. Wannan kati na zamani zai sa duk wani ɗan asalin yammacin Afirka ba zai sha wahala ba wurin samun izinin aiki ko zama a cikin ƙasashe mambobi na ECOWAS. Aiwatar da shirin raba wannan katin zai kula da tsaron matafiya kazalika kuma zai lura da tattara labaran matafiyar da ke kai kawo a cikin yammacin Afirka. Sai dai wasu kuma 'yan Ghana sun bayyana min ra'ayoyinsu su game da sabon wannan katin. Ni ne Sa'idu Daje, kadi da aka kawo da Allah ya iya shi ma ya ceci mutane don saboda kaga batun stamp ma ya ɗauki. Amma batun immigration nan ne wannan dai ina jin <laughs> yadda kai sai ka biya. Ni ne Usaini daga Fadama. In dai za a yi shi da gaskiya ya taimaka. Amma wanda ma nake shakkan su ne Togo Benin su za su bar ma abin ya zama wani abu har da Najeriya ma. Sunana Usman Umirgizi. Gaskiya dai ni da na du duba na kaman wani bangare ya taimaka saboda so da an zauna an dace kan abu an zo ka da amfani da shi yana zama problem baba ya kuma makiri sashi Hausa na murya America akra Ghana Allah ya Allah ya Allah hada kan mu Afirka mu so wannan ra'ayi na dayantawa da farare To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Na jiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyanta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fusato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita ya fi kemini samalin gwiya. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina To madalla kafin mu ji ra'ayoyinku dangane da matsalolin da ke haddasa shiga yajin aiki a Najeriya duk da arzikin man fetur da ƙasar ke da shi. Bari mu shimfiɗa da batun yajin aikin da ƙungiyar masu dakon man fetur suka shiga da ƙungiyar ke cewa za su ci gaba da wannan yakin aiki gadan-gadan sai baba ya gani idan gwamnatin tarayya bata biya bukatun da suka gindaya mata ba a cikin yajin aikin gargaɗin na kwana ukun da take yi. daya daga cikin shugabannin wannan kungiya na ƙasa Alhaji Ɗayyabu Garga shine ya bayyana haka a cikin hirarsa da Ladan Ibrahim Ayawa. To, abu na farko da ainihin ita gwamnatin ce an zauna an yi na kan abubuwa da dama wanda suke faruwa ainihin wannan sashi namu na bangaren mai sai a zauna a yi agreement a sanin amma gwamnati ba za ta aiwatar da abin da an kai ta kai ba abubuwa da dama ga zuwa sai ko na maganar casualization wato an ɗaukar ma'aikata ah, kamar yan adago da za a kuma ta aiki ko da ba ka da wani future nan gaba to abubuwa ga suna zai dama a zauna ya girma tun wannan da zai yiwu ba tun a girma sai dai a kawai alkawari alkawari wani lokacin ma sai a kawai da yan gwamnati yanzu su ba su da ba su da wuka da nama to ka ga ma'anar duk wannan ma zaman da ake ba ma da wani amfani ko kuma to wannan abubuwa da kuma ainihin dokar da ya shafi bangaren aikin mai wanda ke majalisar dokoki na kusa wanda ke bukatar a gaggaran babu a yanki da rike na wanda har yanzu yan majalisa a jiya da ya ci ci ya ci ci da abubuwa ne da dama sannan ga matsalolin ba kan hanyoyin kasan nan kullum sai dai ka ga a tv gidajen jaridu cewa an yi hanyar a matsayin ka bi hanyar sai gaba ba an hanyar masu gani ko a tv ake yin to abubuwan da zai ga zama dama shi da kan da ko ta bada wannan yajin aiki na kwana uku kafin har ba a cimma matsaya a kan abubuwa a zauna sai can baya ba to shi kuma shi ba kuma zai ba ba ka gani. To Alhaji Ɗaibu wannan ba shine karo na harko da kuka shiga irin wannan yajin aiki ba musamman ba zan manta ba a kan batun eh, gyaran hanyoyi da suke suka shiga cikin matatun man fetur. Kun kira taron manema labarai ya fi so shirin masaki wani tabbaci kuke da shi cewa wannan na jan kunnen da kuka yi zai yi wani nasaba zai yi wani tasiri. To ya rage ma'aikata su su hukunci da domin da duk mai gina wani ya kasan nan zai kai musu ko ya kasan nan shugaban kasa ne ya da daga cikin garin fasaka da Ellen Johnson ko da fasaka da da fa'ari na fasaka bai da hanyar da yake ko gudun fasaka a tsara fasaka da bayan da wata da yawa shi ba duka sa ta a suna sa ko gudun da su zai da hanyar nan suna lalace mun magana fa ni sai da muka je muka da kasa da kuma ba za ta ta ba da a ajin kongila na kawai daga faɗin shi a an gama aikin nan kuma nan kuma ba ne an fara aikin nan ba hanyoyi ga su nan barkatu daga faɗin kuma ka zo abba ka zo shiru damuwa ne nan tsakanin eh, lori ka ka zo duk da a ko za a kwana uku ba ba a wannan guraren ko da muke ganin kaman da tsara ake mana ko ma ake mu ba ma neman kan gida gwamnati amma duk abubuwan da muka amince da gwamnati ya kamata a ji a gyara nan shi ko ba in yi da ko ko da ku tabbatar an yi ko mun yi da gwamnati amma wanda ba yi da kuma da ita yana da gawo na ko to ka ji a gyara gida alƙawari ba a cika ba shi da mujahidin sai ko lallai faɗa mutum masu jin hanyoyin kasan da aka mata su so su yi magana abinda muke ganin cin gaskiya ne ko ba gaskiya ne to kenan kuna cewa tunda kun ce na jan kunni ne bayan kwana uku idan wani abu bai wakana ba za ku ci gaba ne ko kore za ku sake jan wani sabon damara ne wannan na kwana uku ne idan har muka gama islami lafiya daga nan kunga za ta sake gaba kuma ta ɗauki lokacin da in har ba biya mana bukatu ba za a shiga don sai ba baka gani amma ban iya cewa ga ya yi wannan ko gobe ko jiri amma na san sai an yi zama tukuna. to ai wasu 'yan najeriya suna cewa shugabanninku za a iya keɓe su gehe domin idan an ba su na goro shi kenan wannan magana ta sha ruwa kenan me za ka ce masu wannan ra'ayin ko kuma masu wannan ah, hasashen to an dade ana irin wayannan maganganu kuma amma har yanzu ba mu daina koke koke mu ba in har ba mu ake ya kamata a ji mun shiru mun daina ma magana amma tun da muna faɗa kuma har muna na mu shiga irin aiki ta do wannan garbi ne mara tushe mara kan gado in har an an sai mu ne kuma da ake faɗa an shiru za mu yi kawai ba mu sake yin magana ba amma matuƙa tun da za mu fito mu yi magana ko mu ci mutane mu kowa ake aiki to lulluɓe damuwa ne wanda ke damu mu wanda ba wani jin da muna magana da shi an samu gwamnati mai lura da maganin ke zama cewa eh abin da ta faɗa za ta aiwatar ta tabbatar da a faɗa don a yaudar mutane ba. so yarjejeniya kuke son ku cimma ko kuma matsaya kuke son ku cimma da gwamnati ba lalai sai an biya ɗaya daga cikin waɗannan bukatu don take ba? lallai muna bukatar mu ga cewar an fara aiwatar da wasu abubuwan da hankali zai yarda da shi misali na ce wannan hanya na inda muke tafiyar yau daga refinery daga fitako daga ilimin zuwa fitako nan ta kusa da kai kilomita goma sha biyar ba mu ga gobe an ji an fara wannan aikin mun tabbatar an himmatu da wasu abubuwan da muke faɗa wanda ya kamata mu fito ga shi an ɗauki mataki a kan zuwa su mu gani a kan tebur ya wuce kuma alfawarin baka ko wani a rubuta a takarda ko wani zai sa dole a nan an manci da shi kenan ne bayan sa fitar da wani magana kamar a jami'an neman shekaru ma za a samu inda yake muna so mu gani a kasa yanzu. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To, madalla kai tsaye akwai wani a bisa layi daga Yobe. Yobe, salamu alaikum. Alaikum salamu, Anti Grace. Na'am, wane ne nawa Yobe? Ba mai sa'an ɗan yaro ne daga gashuwa. To, barka da warhaka, ina waka ga shirin yau. Gudun ta ina fatan wannan masu yajin aiki daga na ƙungiyar man fetur ɗin nan su ya don al'amuran duk da kan talaka yake tsarewa, ƙarewa. To, to. Layin naka yana tsinkewa ne ko ka gama bayani ne? Hello? Hello, layin naka na, cicijewa. To, bari mu nufi Kaduna. Kaduna wa ke bisa layi? Yawa, hello, Madam Grace, na miki barka da warhaka. Alheri ya gaishe ka, kana lafiya? lafiya lauya aiki a kwana biyu aiki da godiya kuma mun gode to eh, kai me kake gani game da wannan lamari eh to farko dai suna dai akademi da kashe goma kaduna wani ungiyar matalaka na kasar shi jihar kaduna kuma dangane da wannan al'amari gaskiya muna goyon ba su dubu ka dubu na ganin cewa duk cewa dai da mu sha wahala amma dai haka dai idan da su shugabanni musamman shi ungozi ko yana da kuma mai ma'aikata da a dan su fige ka gani da su kula dai dangane cewa a gyara hanyoyi a bayar masu bukatunsu su kuma dai masu wani yajin aikin da allah na mabishin wahala da allah su taimake mu nan gaba kar yi na baba sai garin ga Allah wannan ukun da aka yi gaskiya mun sha azaba mun sha hukuma da Allah ta hakura su kalle mu haka nan wannan muke shan azaba dan Allah ne a gyara mana ai fara da mai mazaman kansu arewa yawa to mun gode aka rame to bari mu nufi yola hello yola wa ke bisa layi Iliyasu Isa ne daga Yola, ni wannan yajin aiki da ake yi mm. na gaskiya mm. ni a yanzu a halin da ake ciki wani gefe ba gudun hijira ake wani gefe ga masu tafiye-tafiye na disamba wannan abin su taimaka su daga shi bayan wannan biki da christmas shi su dawo da shi wato wai ma tambaya ita ce menene kuke gani yake janyo wannan yajin aikin kasancewa najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da ke da albarkatun man fetur wannan kawai rashin adalci ne sallah rashin adalci ne don duk wannan hanyoyi da sauransu ai ba kuɗin da za a yi su ba ne babu adalcin da za a yi su ne babu ba shugabanni na gaskiyar magana yawa to bari mu nufi kwara mun gode Ilyasu to bari mu koma kwara assalamu alaikum wa alaikum salam eh kuna magana da Bello Garba Dina mai bulawus kala kala na sifa kwara da kwara a Najeriya to malam Bello kai kuma me kake gani to gaskiya ni abin nake gani ina ba shawara gaskiya wannan ya ji aikin ba abin da zai kare illa ga talaka hmm. idan muka duba yanzu farashin komai farashi ne ya tsawala gaskiya mu muna kira gare su su janye wannan ya ji aikin nan gaskiya abin talaka kawai ne yake damuwa don shi shugabanninmu idan muka duba abin bai damuwa su babu ruwansu gaskiya abin yana kariya ga talaka ne da haka mu gaskiya ni ra'ayina ban goyon bayan wannan yaji to mun gode to bari mu nufi wuri to amma na wuri ina tambaya ina da tambaya gare ka kana kai a ganin ka menene wanda mataki za a iya dauka na shawo kan irin waɗannan yaje-yajen aikin nan gaba musamman eh, wanda yake da alaka da batun man fetur din nan wa alaikum salam alaikum. Wa alaikum salam. Ina da Bello Abubakar ta ya To to malam a'a to Bello da Bello kenan. To to layin naka ya tsinke. Ya wuri layin. A'a to bari mu nufi Taraba kenan ko? Taraba ne? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh to wa alaikum salam to na Taraba bari mu maka tambaya da in ka ji tambaya da nema na ya wuri. Ka ji tambayar da na yi Malam Bello na yawuri wanda layin shi ya tsinke? A'a sai dai ke mana Yawa nace nace to a ganin ka wani mataki za a iya ɗauka na shawo kan waɗannan yaje-yajen aikin da suke da alaƙa da batun man fetur ɗin nan? Matakin da za a ɗauka? Iyi. Eh. Eh, to wannan abin ba yana da shugabanni ba su ne ya kamata a ce sun ɗauka su kuma yanzu su abubuwan su ne da damuwar su ma iya kansu ne ba ka fito ba abubuwan da yake tafiya ga talakawa sai dai iya kan kansu kawai suke da su ne damuwar su. Yawa to har yanzu muna taraba wane ne kuma a taraba? Hello. Hello wane a baya a taraba wace ce kai? Hajiya Hadiza ne. A a Hajiya Hadiza aiko yau yau kan kin share mun hawaye gaskiya. Gaskiya. To ku ki rika kira kullun Hajiya Hadiza. Ko kuma ki karfafa mata su ma su rika kira. Insha Allah. Yawwa to to to ke me kike gani Hajiya Hadiza ai ku ake so dama ku rika sa baki. Eh, eh Hajiya Hadiza. Me kike gani game da batun yajin aikin man fetur din nan ya za a shawo kan matsalar? To ya kamata manyan mu ne su suka san inda abubuwa yake tafiya su shawo kan matsalan domin komi kawai ya tafi daidai. Yawwa to Hajiya Hadiza mun gode gobe ma sai kin sake bugowa an Allah ya nuna mana to bari mu tafi Kebbi. Kebbi, Kebbi waye a Kebbi? Eh, Mani ne daga Saka Barkar Gwamnati. Yawa to Malam Mani barka da warhaka. Yawa, haka Hajiya. to me kake gani game da wannan lamari? wannan lamari wato shirin shugabanni ne kurum ina ga kamar kana kusa da rediyo kana kusa da rediyo malam mani a rage rediyon nan sai mu ji bayani haka nan ne saboda bai kamata kowane lokaci a ce sai karshen shekara za a yi ta matsalan mai ba aifa eh? yanzu ga ake talaka ya ta faman a jikinsa To mun gode malam mani dukan dai ma waɗanda suka samu eh, layi suka bugo suka ba da ra'ayoyinsu mun gode muku har da mahajiya eh, a ci gaba da bubbugowa. To mun gode gobe ma rana ce za mu sake ku wannan dama. yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sararin samaniya wuri ne da ba mallakin kowa ba amma kuma wanda kowa ke dogaro da shi. Wannan shine kalamin mukaddashin sakataren harkokin cikin gida mai kula da makami tantance su da kuma bin dokar amfani da su na ƙasar Amurka wato Mr. Frank Rose. Ya ce yau sararin samaniya sai ƙara cushewa yake yi kuma muddin ba a binciki wannan al'amari ba to ba shakka wannan cinkoson zai iya zamewa wata babban illa ga masu amfani da wannan sararin samaniyan wanda kuma zai iya kawo wa tsaro babban barazana. mukaddashin sakataren ya yi magana ne akan batu biyu da ya shafi wannan sararin samaniyar wato abin da ya shafi tsaronsa da kuma yadda ake kare shi ya ce batu na farko dai shine wadataccen maganin hadarin da ke tattare da abin da ko kuma abubuwan da suke gurɓata shi wanda har amfani da duniyar gizo ka iya zamewa wata matsala sai batu na biyu kuma shine yadda kasashen duniya ke ɗaukar kare wannan sararin samaniya ta hanyar diflomasiyya domin samun tsaro a wannan wurin. kasar Amurka ta yi amannan cewa wannan halin gwaji na yunkurin wargaza makamai da ke nasaba da sararin samaniya dukkansu barazana ce ga daɗaɗɗen batun tsaro da ya daɗe ga muhallin na sama. Mr. Ross ya ce ya lura tun a ranar 23 ga watan Juli na wannan shekarar kasar China ko kuma Sin ta yi gwajin makamanta mai linzami wanda bai yi wa duniyar sama illa ba mai muni. Haka kuma a shekarar 2007 kasar ta China ta dakatar tare da lalata tsarinta na duniyar gizo wanda ya musabbabin kawo matsala ga dubban burbushe-burbushin wasu abubuwan da aka lalata a samaniya wanda kuma zai shiga har zuwa wani karni ya ce ganin wannan barazana yana ƙara samun mazauni da cushewa a sararin samaniya ya sa aka ƙara samun gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna amfani da wannan damar amfani da alfanun da ke tattare da wannan yanayi wannan ya sa ƙasa amurka ke neman ganin ta yi aiki da sauran kasashen duniya domin ganin an ci gaba da kare wannan sararin samaniyar. Wannan ya sa ƙungiyar tarayyar Turai ta nemi a samar da dokar amfani da wannan wuri domin sanin ɗimbin muhimmancinsa. Wannan dokar da zai taimaka gaya wajen rage damar haɗari, kana ya ƙara wayar da kan jama'a a kan abin da ya shafi muhalli na sararin samaniya, salin nan ya inganta dawwamammen tabi'a game da duk wani abu da ya ka iya shafan sararin na samaniya. Mr. ya ce haɗin kai ta hanyar diplomasiya zai agaza gaya wajen amincewa da abin da ba amince da shi ba a wani lokaci can game da tabiyoyin jama'a da ya shafi sararin samaniya. Ya ce idan dai an ɗauki wannan lamari da muhimmanci domin amfanin al'umma masu zuwa daga baya, to ko tilas ne mu samar da duk wani abu da zai ciyar da wannan yunkuri gaba. Kana, mu karya logon duk wata ƙasa da ke ƙoƙarin ganin ta kauce wannan tsari. don haka wajibi ne kuma tilas ne mu samar da makoma na gari da zai samar da yanayi mai ɗorewa kana wanda zai taimaka wajen inganta harkokin da ke da nasaba da mahalli domin masu tasowa nan gaba. Murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Karkare ga takaitattun labarai. ƙarshen da dai an samu an kai karshen mamayewar da 'yan taliban suka yi wata makaranta a kasar pakistan amma sai bayan da suka kashe mutane 141 a wurin galibin galibinsu daga 'yan makaranta din a yau talata ne mayakan da ke sanye da kayan soja daure da bama a jikinsu wato suka je suka auka ita makaranta din da ke garin peshawar can arewa musulmancin pakistan kafofin soja sun ce 132 daga cikin wanda aka shan duk yara ne ɗalibai wanda shekarunsa na haihuwa ba su wuce 12 zuwa 16 ba kuma ko bayan su ɗaliban ana zaton an kashe ma'aikata da malamai kamar guda tara a halin yanzu kuma a yau talata ne a ƙasar yamal wasu bamamai guda biyu suka tashi har suka kai ga wata motar sufa da ita ma take ɗauke da ɗalibai suka kashe mutane 25 da ke cikin mota ɗin da suka haɗa da ɗalibai su goma sha biyar. wasu kafofi sun ce wannan harin da ya faru a kusa da wani wurin da 'yan shiya suke dab da taruwa a auna shi ne dama akan gidan madugo 'yan shiya din da ke cara da yankin albaida da ke tsakiyar kasar ta yamal to madalla jama'a masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirye shirye na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da demokuraɗiyya na sahaba imam aliyu kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mawuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma sarfilu da ya ansa wayoyinku da malama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu greg alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.